Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM suma a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 26 ga watan Janairun shekarar 2018 Za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma. To me yasa ake yawan samun sabani a tsakanin 'yan jarida ne da ke ba da labarin 'yan fim da kuma waɗanda suke harkar ko wake da makamantansu inda su 'yan fim ɗin suke ganin cewa ana ci musu mutunci su kuma 'yan jarida suna kallon cewa ana yi musu shigar sauri domin ko ba a fahimci ma inda aikin jarida ya dosa ba. duk wanda aka hira da shi sai an yi rikodin sai an ɗauka a kai-kai an aji ai akwai wanda idan su ce ba hira da shi sai mu sai mu kwafa hmm. sai mu aika wa mutum cewa to ka hira da kai wanda ka ce ba da kai ba sai hmm. kuma haka ce ba akwai hira da aka yi da wata shi da Adamu ko yanzu miji fito ta shirya k'a ga da aka buga wannan hirar abin da ta kira ɗan rahoton ta faɗa shi ne yaushe na faɗa ka sai a cikin hirar da kika yi ku duba a cikin eh. ah, hirar da aka buga in tambaya da an ka za ki ga wajen da aka rubuta mijinta wurin da ce ke so ya namiji ya fito kin shirya to ai shine aka ɗauka a kasa a matsayin kanun dabara. To za kuma mu cashe da waƙoƙi kamar yadda aka saba da ire-iren wannan waƙar. Iyayen eh, ku fito da labari wai bambara kwai eh, namiji da suna larai <laughs> wai yau kan sai ga tambaya ta faɗo da ba a saba gani ko eh. tambayar mu da muka saba yi a shafin mu na facebook twitter da ma instagram inda muka tambaye su cin yaya kuke kallon harkoki ko kuma yadda ake takun saka tsakanin yan fina-finan kano da kuma yan jarida da ke bada labarin su To bari mu fara da sakonnin Usman kuma ga yadda ku an sa mana. To sakon farkon ya fito ne daga shafinmu na Facebook inda Bilyamin Mu'azu 'yan mamaye ce yau da gobe Eto, eh za mu iya cewa akwai 'yar alaƙa a tsakaninsu 'yan jarida da masu shirya fina-finai ganin cewa kowane ɓangare daga ciki yana taka muhimmiyar rawa wajen isar da saƙonni ga al'umma. Sai dai fa ku 'yan jarida a gaskiya ba ku da na biyu ku ne idanun duniya muna alfahari da ku matuƙa kuma har kullum tsakaninmu da ku sai addu'a da fatan alkhairi muna godiya matuƙa Allah ya ƙara fasaha amin. To amin amin sai Zainab Musa mai addu'a ta ce 'yan fim da 'yan jarida tankar ɗan juma ne da ɗan jummai akwai kyakkyawar alaka da fahimtar juna a ku ta yadda kowa yake kokari ya ga yayi abin da ɗayan bangaren shi ya bukata mhm. Allah ya taimaka amin ku tashi lafiya sai luka balarabe ya ce yau da gobe ai da ganin kura ka san za ta ci akuya babu gami ga 'yan jarida da masu harkar fina-finai aikin jarida kamar aikin soja ne cikin dafi da wahala wato wahala kenan da mm. gumurzu kenan dafi da mm. wahala sai sun binciko suwa sun yada wa mutane kuma ba lalatar da tarbiyya amma yan fim sai a hankali na shi <laughs> eh, sai <clears throat> abubakar sadiq belal ya ce hmm, a gaskiya ni dai a gani na aikin jarida da harka fina-finai babu wata alaka a tsakaninsu domin 'yan jarida su ne idanun al'umma amma su kuma 'yan fim wasu lokacin ana zargin su da bata tarbiyyar al'umma musamman yara To sai kuma Umar B. Madibo Wurubiriji ya ce yau da gobe a tsakanin 'yan fim da 'yan jarida a gani na ɗan juma ne da ɗan jummai domin kowane bangare shi ne burin sai wayar da kawunan al'umma hamma fa ɗan jarida shi ne a kan gaba. Sai Abdulaziz Abdullahi ya ce Assalamu yau da gobe abin yana ƙayatarwa da fatan za a samu daidaito a tsakaninku da 'yan fim mm. ɗin don kamar hasana da husaina kuke aikin ku hmm. shine wayar da kan jama'a to sai kuma yusha'u tela gwarzo garki ya ce ni dai a gani na ko eh, eh, ko kaɗan yan fim ba su da haɗi da yan jarida domin su yan jarida su ke samar da sanar da mu halin da duniya take ciki su ko yan fim muna ɗaukar su ne a matsayin masu sana'a To sai Musa <laughs> Salim Batusum ya ce salam yau da gobe ni a gani na san babu haɗi a tsakanin 'yan jarida da 'yan fim domin su 'yan jarida su ne masu sanar da mu halin da duniya ke ciki mm. su kuma waɗancan wasan kwaikwayo suke yi. To sai Mansur Babauro na faɗa ya ce salam yau da gobe a yadda na fahimci wannan batun shine kowane bangare da rawar da yake takawa amma ana fahimtar 'yan jarida sun fi taka rawa ta hanyar faɗakar da jama'a da ma ba da rahotanni akan 'yan fim ɗin. sai muhammad a adam ya ce 'yan jarida wani lokaci suna yin kwakwaf da wuce gona da iri su kuma 'yan fim ya kamata su ke taka tsantsan bira da sata da wari mm. eh, to sai aminu adamu yola ya ce Uh, haba duk wanda ya san ɗan jarida da kuma yadda suke gudanar da ayyukansu ba zai taɓa haɗa shi da masu gudanar da sana'ar fim ba domin ai dama hausawa sun ce hanyar jirgi daban ta mota daban in ji aliyola mm, to idan muka koma shafinmu na twitter at sani 2006 ya ce bambancin shine shi ɗan jarida aiki yake yi ba dare ba rana kuma duk abin da ya faru a wani wuri ko dan jarida ya shirya ko bai shirya ba dole ya yi gaggawa ya je amma shi dan fim sai ya shirya ya tsara fim din shi daidai da yadda ya masa daɗi. Mm-hmm. <laughs> to sai at imrana madaha 11 ya ce mm. salam filin yau da gobe ni a nawa ra'ayin yan fim da yan jarida dan juma ne da dan jummai. Mm. sai baba gana Dabuwa Wan mm. ya ce yau da gobe kayan Allah tabbas tsakanin 'yan fim da 'yan jarida Hassan da Hussaini ne domin ba a shiga tsakaninsu. Kowa ya shiga tsakaninsu tabbas zai ji kunya. Ina gaida Usman da Safinatu malaman shirin yau da gobe. Muna amsawa mm. malaman saurare. Mm. <laughs> to sai kuma daga ƙarshe kenan at mm. Musa hadarin Asuba da magaran ya ce a yau da gobe sai allah sanin kowa ne 'yan fim da 'yan jarida su ne idanun masu kallo da masu sauraro domin duk wani abu da duniya take ciki suna bayyana shi ta yadda kowa zai gamsu da shi ku tashi lafiya usman da safina wato kin san sun gane tambayar amma kuma kila sun manta da yadda ake yawan samun wannan su ce an musu karyar labari mm. wancan su ce an musu su kuma su ce sun faɗi gaskiya a yan mm, jarida to mm. shi sa muka nemo wani mawallafi ai ba damuwa sai a ci gaba da bin ma cikin shirin. kuma kakku ka labari fa a cikin mafarki da tsabar ba da bayani <laughs> eh, to mun gode sosai mm. nura ya minuwa da wannan waka taka ta da labari na zo mm. eh, to safinatu takun saka fa kamar yadda na fara faɗa da ya karewa mm. tsakanin yan fim musamman na arewacin najeriya mm. a kano da kuma 'yan jarida da ke bada labarin su yan ah, fim suna kallon cewa 'yan jarida fa suna ci da gumansu ne don sai sun bada labarin su sai a ta sayan mujallin mm. yawa su kuma 'yan jarida suna ganin cewa yaya su kuma 'yan jarida usman mm. suna kallon su a matsayin rashin ilimi ne ya sa 'yan fim ɗin ke yawan faɗa da su alhali 'yan jarida ke ma cilla sunayensu da bajintarsa a duniya har ma a san me suke ciki tofa to haka yake kuma usman yanzu bari mu ji tattaunawar da kai da mm. shahararren mawallafin na marubuci kuma dan jarida nan da ke mujallar fim mm. mai ba da rahotanni akan harkokin nishadi da al'adu a kanewood ta arewacin najeriya eh haka yake safinatu inda na fara da tambayar sa shi wato ibrahim shema kenan mm. na ce masa yawanci an san ka kamar me da maganar mujallar fim har na riga na san cewa yan fim ina ga in suna kashi suka ga ibrahim shi ma su zauna a kai su in kace me suke su ce huta muke saboda ka ta fito a fim magazin gaya mana wani abu da masu sauraron mu akan mujallar fim da yanda ka dau tsawon lokaci kana buga ta har zuwa yau har wasu sun furfuto sun rarra su amma taka tana nan <laughs> to wani abu da baka sha'awa shine a wannan watan na maris ne wanda za mu shiga wato nan da wata biyu hmm. shine mujallar ta cika shekara goma sha uku idan Allah ya kai Goma sha uku tana fitowa. Tana fita. Kuma mm. duk wata take fitowa. Saboda an kafa ta ne a cikin watan Maris mm. alif dari tara da casa'in da tara. Mm. Mujalla ce take ba da labari asali tana ba da labari ne a kan yan fim da Hausa masu shiga fina-finan Hausa. Amma kuma a wani bangare nata kuma takan ba da labari na wasu kamar abubuwa da shafi al'adu kamar mawaka da makaɗa da marubuta littattafai akwai wannan bangaren a ciki wanda yawancin mutane ba sa lura da haka in ka hmm. lura da cewa ai labarin yan fim ne kawai idan na da hausa da ba hmm. musamman na al'adun hausawa hmm. wanda a ciki akwai yin zaki da aka taɓa yi da makaɗa da mawaka na hausa wanda wasu ma ba su yi da a ciki ah, da sauransu wannan mujalla dai tana fitowa duk wata kuma har yau nan. Wani ah, misali muna watan janairu alif ah, dubu eh, mm. eh na ga akwai wadda ta fito mai cewar eh, Rahama Sadau a cikin taken irin headlines na na taken labaran akwai Rahama Sadau ni babajin eh. bace sai artabu da yan mata mm. ko da artabu na da yan mata in ji nomis ji to yawanci abin da yasa ni maka magana mm. fi magazine yawancin headlines ɗin da kake wato irin take da kake bama labaran da aka samu yawanci wasu na kallon ka a matsayin cewa shema yana da rikicin sai ya ba da labari sai ya yi waye sai ya ci mutunci yaya haka kake ci mutuncinsa kake yi ko kuwa yaya ko kuwa aiki ne ban sani ba eh, masu faɗin wannan misali ko ce an tola da ɗan fim ai shi ne kan misali kan mutum da ke magana mm. mutane ne wanda ya saba da da ya ake ba da labari ba wanda mm. ne wasu saba da labari na aikin jarida na zamani ba ko kuma yadda ma'aikin jarida ya gaba daya mm. shi ɗantin eh, abin da yake so ko shi shine labarin shi zama kamar wani bambaɗanci ne ko mm. ko ya zama kawai kana yaban sa ne da sauransu yawa amma kuma duk labarin da za a bayar akwai doka da muke da muka tabbatar tana kafe hmm. cewa shi ne mujallafin da za ta taɓa zama ta rubuta labari da ke ƙarya ba ne a zama kirkira shi hmm. ba za a yi ba hmm. kuma kamar idan aka ce ɗanfin ne ya ce kaza kamar yadda ka faɗa cewa rahama sare da ke kira rajin mutum kaga wannan da ba ta faɗa Mm. ba wai an ɗauko ba an cuta mata a bakin ta yoris mm. ji ya ce ya sha maya da yan mata wanda suka ce aure su mm. kaga shi ya faɗa irin waɗannan abubuwa ana zakulo su ne daga cikin tsirar da mutum ne. Eh, wani lokaci sukan yi denying su ce wai su ba su faɗa ba. Eh, hmm. Kani labari wanda zai ja hankalin mai karatu hmm, har ya ce karanta labarin. Hmm. Kuma haka aikin gari ya gada. Eh, na gani wasu sai su musu bayan an yi hira da mutum tirin tirin ya ji daɗi ai ma ya aiko an yi hira da ni bayan an gama hira sai saboda tun lokacin da na san masu sauraro sun san na aiki da wannan mujallar wani lokaci za ga an rubuta labarin sai mutum ya ji daɗi a yi interview ya ji daɗi amma bayan an buga sai ya ce ba a yi da shi ba ya kake fama to da wannan sai ce ai shi bai faɗa ba an mun kage eh, ne eh, kaga wannan halayya ce ta dan adam mm. a ta yan siyasa masu da wannan saboda ni na rike mukami a mai manyan na mm. edita a jirgi da ce ɗan ya samu idan ka yi da su sukan bada kama ballanta na ɗan entertainment mm. amma magana ita ce mm. duk wanda aka hira da shi sai an yi rikodin sai an ɗauka a faifai an aji ai akwai wanda idan su suka hira da su sai mu sai mu kwafa mm. sai mu aika wa mutum cewa to ka yi da kai wanda kace ba yi da kai ba sai kuma haka ce ba sai ka ce oh to shi sa kila suke shiru kenan a wajen da fito ta wannan watan da ya gabata eh na janairun nan eh, na ta. akwai yadda aka yi da wata jaruma da Adamu. Eh, eh, ta watan Disamba. Ko yanzu miji ya fito, ko yanzu miji ya fito ta shirya. Hmm. Kaga da aka buga wannan yanar abin da kai kira rahoton ta faɗa shi ne. Yaushe na faɗa ka, sai a cikin hirar da kika yi, su duba a cikin eh. hirar da aka buga in tambaya da sa? za ki ga wajen da aka rubuta, wurin da kika ce, ke ko yanzu miji ya fito ke shirya, to ai shi ne aka ɗauka a kasa a matsayin kamun labarin. amma kuma ai ya kamata a ce ai akwai wata abubuwan da na faɗa a ciki shi ya kamata ku ɗauka ku sa a kanin labari ba wannan ta zama edita kenan anan tana nuna mana tana koya mana ne eh. ba abin da ya kamata mu mu ta eh. ba wai cewa ai ba ta faɗa ɗin ba mm, ku kuma kun ba aiki kai mm. suka yi ƙoƙarin su jimiya ka su nuna maka cewar da abin da suke so ka yi to hmm. kai kuma saboda muna da training muna da mun san abin da muke yi hmm. a baya za a zauna mu ce a rubuta shiri ko kuma mutum shi ne faɗa maka abin da ke son a rubuta hmm. wannan ba aikin jarida ba ne haka to daga karshe bari in rufe malam ibrahim shi na san za a kan intuya manta da albasa wace jami'a ka gama a najeriya wace kai a waje to na karanta aikin jarida a jami'ar bayar ta kano kuma na gama a cikin shekara ta alif ɗari tara da tamanin tara mm. kuma a wannan shekara ni ne aka ba kyautuka guda biyu mm. kyauta ta farko ta ɗalibi wanda ya zarta kowa a ɓangaren karatun aikin gari da mm. best student kenan na mass communication kyauta ta biyu ah, ɗalibi wanda ya zarta kowa a jami'ar gaba ɗaya get graduated student na jami'ar gaba ɗaya wannan alif ɗari tara kenan sannan na yi digiri na biyu shi kuma a shi ma aikin jarida ne amma ana kiran karatun journalism studies mm. wato nazarin aikin jarida shi kuma ya wannan ne a jami'a a kasar Birtaniya wanda yake Cardiff jarida ne a Wales ke nan wurin yankin Wales eh, mm. eh. shi ne karatun na biyu da na yi mm. wannan su ne jami'ai To daga ƙarshe mai wani saƙo gare ka ga matasa saboda wannan shiri na matasa ne Malam Ibrahim. gaskiya sako na da matasa a abubuwa ne guda biyu ko ya na ma abin da ke faɗa musu kenan mm. na farko matashi da baka yi karatu magana ka zauna ba kai karatu ba ka tashi ba domin duniya za a rayuwa ta canza mm. karatun nan kuma akwai hanyoyi da yawa daban-daban za ka iya yi shi mm. akwai karatu wanda za ka iya tafiya musamman da ka zama kande to kai kokari ko da ba ka jarabawa ka sake zana jarabawa nan ka sake saboda ka samu ka tafi wata makaranta ta gaba mm. ka yi karatu wannan kenan a in ma ba ka iya zuwa jami'a in dai kana ba ka iya zuwa jami'a saboda eh, sana'a ka mm. to akwai open university inda mm. ni a nan ma nake aiki ne mm. wanda take ita a ce da za ka iya kai karatun nan ba tare da sai mm. ka ba abin da kake da in a cikin da za ka iya ka tafi jami'a da za ka rika kwana a can ba abin ka wallahi a tabbatar an yi karatu a tabbatar an yi karatu matasa sannan na biyu matashi ya tabbatar da cewa yana da sana'a in ma karatun ya ke wato ya nemi sana'a hannu ya tabbatar ya koyi ta in gyaran agogo ne in gyaran talbijin ne in gyaran fanka ne in ma aikin gona ne matashi ya tabbatar da cewa yana da wata hanya da yake samun sa hmm. idan ba haka ba in ba karatu kuma da aikin yi to shi ne shi matashi rayuwarsa za ta faɗa cikin wani hatsari ya rika kallon yana ci gaba shi ne ci gaba kuma yana da hmm. hausin ya ta jan hausin kowa sai ya ta ba ta gari sai da ya koma ko shaye-shaye hmm. ko tunanin eh, wani gida ba a fasa a fata ko ina za a fata ko wane ne ake jin wasu aishin sa wane ne a kai wa hari mm. da sauransu ko kuma yan sa su su mutane a tafi a aikata asa mm. amma in mutum ya karanta ya san abin da yake ko kuma yana a shi ba ka yi za ka a wajen irin nan wannan ita ce shawara ta ga matasa. to mun gode sosai malam ibrahim sheme mawallafi marubuci kuma ɗan jarida daga najeriya sai wani lokaci in allah ya so za mu sake lalubarka. gaba da na gode malam. Dan uwana dan jarida. Ba gudu ba ja da ba aya a tsangwama ko cin mutu in eh, ce eh, ba shi sauyi na dan jarida. bashi sauyin ɗan jarida dan uwana dan jarida ba gudu ba ja da baya tsango ma ko cin mutum ci bashi sauyin ɗan jarida dan uwana ɗan jarida ba gudu ba ja da baya damina da ruwa da iska bai halin aikin jarida in sanyi bazara da ra'aniya ba su safa ashin jarida su kuki rokoki da ba su taɗe ɗan jarida a kaɗa araya raya suna anan babu bambaya jarida kan wakilcin gaskiya ne iya eh, mace harkar jarida a wanda ya mutu don jihadi ya zama wayo shahada zamba ba ko cin mutunci ya ba shi sauyin na dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba ja da baya a haɗin sarki tsayayye nawa kalmar shahada mabuwayi ya a sama dirka ka tsaida wanda duka ya bautace ka za shi samura hama sa'ada gane doge ina ta horowa dan bai dan rahama sa'ida zango ba ko cin mutunci ya ba shi na dan jarida dan uwa na jarida ba gudu ba ja da baya gaisuwar girma ga mamman sahibi na mahamuda annabin ƙarshe muhammad wanda saƙonmu ya ida falala ta yi ta yalwa ta game kowa sa'ada islamic wanda zuwa aka washe idar ta'adda tsangwama ko cin mutunci ya bashi sauyin ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya Zanin na bera gaban darkar kanda tsakure zan yi ajibon a masu aikin 'yan jarida yanayin aikin jarida ya fakinta ce a ida fa'idar aikin jarida ta wuce waka ta sa'ada ba ko cin mutunci ba shi sauyin dan jarida dan uwa na dan jarida sufawa ta ce labaru a sada fitilar hasken umumi ne kwatancin yan jarida waraka gun talakawa su taɓo na sama da sanda falalagun masu mulki su gano ƙasa ba jumurɗa zamba ba ko cin mutunci ba shi sauyin ɗan jarida Allah ya wake yin jarida ya ce ba gudu ba ja da baya. <laughs> To mun gode. To kin san dalilin da yasa na ce bari mu wannan tattaunawar da shi Malam Ibrahim Shemi tsohon dan jarida ne kuma ah, yawatin sun jaridar New Nigeria su da reporter wata mm. tsohon jarida da aka zamanin su ta wani marigayi um, Shehu Musa Yar Aduwa. Mm, mm, eh, yawatin nan yake ya zo kanta ya zo su blueprint nan da jaridu da yawa dai. To yanzu haka yana jami'ar nan ta wanda ake karatu online open university shine eh. director na yada labarai to amma har yanzu yana harkar buga ɗabi'i na wannan jarida tashi mm. to matsalar shi ne yan fim kullum abin da suke kallo ai wannan aikin na jarida da ake kamar yadda na fara faɗa sunansa ake amfani da shi mm. sai a sai da mujalla mm. ai ba a bin me bature yake cewa privacy ɗinsu wato sirrin su ba a ɓoyewa komai sai a faɗa to shi kuma akwai ran da muke hira da wani daga cikin su ya taba faɗa maka na ce masa to amma kuma ka san mu a aikin jarida idan akwai labari mm. musamman na yan fim ko masu kama da haka wanda duniya ta sani wanda mm. bature ke cewa celebrities mm. ba ka da sauran privacy babu in ka fara harkar da kake ta jama'a ba ka da sauran privacy sai dai a cikin gidanka amma in dai ka fito waje to ba privacy shi yasa zaki ga a kasashen duniya kamar yanzu irin nan ba ga sunan ba yan jarida yan fim da sun fito waje yan jarida na biya bu paparazzi sun nan eh, eh, Eh, eh. a yi mashi hoto a mm, ɗauke shi a yi hira mm. me za ka ce to baka da sauran sirri saboda me yasa baka da sauran sirri a doka ko ta Najeriya a yanda abin yake shine duk inda ka fara harkar entertainment ko kuma harkar da aka sanka ka zama mm, public figure to wa'annan mutanen da suke biye da kai masoyanka suna da 'yancin sanin me kake ciki eh, to abin da su gane ba kila kenan to shine yasa na ce to muka nemo sheman kin ga yanzu ya magana cewa kamar wata jaruma da aka yi ta ce a sai ce a to ai daga nan aka ciro Hmm. sannan kuma ga muryar ka aji ya ce har 'yan siyasa ma suna wannan sai a hira da shi sai ce shi ba haka ya ce ba eh. yanzu misali lokacin da kike a baya a najeriya ake tuna irin wannan mujallar da ke ga tafaɗi nan tafaɗi nan hmm. za ga ana taba da hmm, to shi sa abin da ya sa muka ce to bari binciko saboda duk yanda aka yi hakan shi ne mafita dan jarida ya yi gaskiya kwarai yawwa saboda kamar yadda wani ya ce a saƙon mu akan wuce gona da iri wasu to a gaskiya su kuma 'yan fina-finai wani ya ce su kiyaye ko? Mm, Yau mm. eh, kana bira da zata da dawa da wari. Mm. To, Safina zaki ki tuna wani labari da yake a cikin irin wannan da aka taɓa faɗa wanda kila ta da hankali a mujalla kika tuna? Usman na daɗe gaskiya yanzu ban karanta mujalla ba na daɗe to aiki koma har yanzu akan yi eh na daɗe ban karanta mujalla ba eh. so la abin shekarun da yawa gaskiya eh so to shikenan bari yanzu mu sake dan morewa kaɗan ko eh da fatan kuma za a ci gaba da kiyayewa Inside me a ce shi sa dole mu yawa saboda kar su ce <laughs> kullum muna ta basu bayani ba waka eh, to yau juma'a kan an cashe kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe mm. sannan kamar yadda muke faɗa akwai ah, shirye-shirye da yawa da muka yi mm. shekara nawa yanzu ana shirin yau da gobe to akwai mm. waɗanda suka wuce masu amfani wanda in mutum ya koma sai je ya shiga voahausa.com ko kuma ya shiga wannan voa news namu sai ya koma sashin hausa tunda ko da na turanci ne sai zaka iya koma sashin hausa sai ka je ka sauraro inda suka wuce suna nan za ka sauke suka saurara yau sannan ah, da sauran ma shirye-shiryen mu da ya shafi kamar shirin safe shirin rana mm, shirin dare duk eh. wanda ka bi labarai da rahotannin mu mm. zaka je ka kalla ko kuma shafin mu na facebook wasu abubuwan zaka gani ko mm. shirin taska muna nan da shirye-shiryen mu da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu safina karshen mako ya zo to Allah ya sa ai karshen mako lafiya bari mu je bari mu mana lafiya wasu saboda da an bige ba lafiya wallahi mutane sanyin nan ne sanyi zafi da sauransu to amin amin Allah ba mu karfin yin magana amin amin <laughs> <laughs> to mun gode yanzu ka a madadin tuso dangi sai kuma daniel brown da shine ba da umarnin shirin da mr john wanda shine injiniyan mu na yau sai wanda take hada ma facebook live wato maryam bashir bugaji ni usman ahmad kabara washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da sa.